bayan haka yan assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da saduwa a wannan yini na takwas ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da sha takwas bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina to yau kuma za mu fara ne da waɗansu daga cikin tambayoyi da masu su suka yi magiya cewa mu fara da su kuma suna da muhimmanci da farko yake menene fassarar wannan aya wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi allahi ahada وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا Ubangiji ta ce wa annal masajida lillahi lallai almasajid lillahi na Allah ne to almasajid zai iya zantowa jam'i na masjid ko jam'i na masjid masjid ala wajen maf'il masjid ala wazn bafal to idan an ce masjid sai zanto jismul makan ke wurin sujada menene wurin sujada masallaci idan an ce masjid sai zan zanto jismul ala kenan abinda ake sujada da shi ana sujada daga bai guda nawa guda bakwai kamar yadda ya tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam tafukan hannu guda biyu mai sujada zai miƙar da su ya zo su fuskanta alƙibla ga biyu kenan ga gwiwoyin dama da hagu ya zama biyu kudu kenan ga kuma ya san kafar dama da su kafar hagu zai tankwara su su fuskanta alƙibla shida kenan ga goki ga hanci ana kirga su a matsayin gaba daya a cikin sujada ya zama guda nawa kenan bakwai to idan an ce almasajid jam'i ne na masjid ya zanto ana nufin gaban da ake sujada da su idan an ce almasajid jam'i ne na masjid ya zan so ana nufin masallatai wuraren yin sujada kenan to da aka sai malaman suka yi tafsiri guda biyu wa annal masajid lillahi lalle wuraren yin sallah lillahi mallakar Allah ne ko da mutum ya gina masallaci to ya fita daga cikin mulkinsa idan ya mutu ba a raba masallaci cikin kayan gado ya zanto na Allah kun gane ko ko kuma wa annal masajida lalle gaban da ake sujada din nan lillahi mallakar Allah ne ba a yadda ba ta aiwatar da tsaya daga cikin gaban nan guda bakwai da muka ambata sai in ya zanto domin ubangijin kare ta Allah ba za ka yi amfani da gwiwa ba za ka yi amfani da goki ba za ka yi amfani da tafukan hannu ka dan fara su da kasa ba in ba don girmama mahalicin ka ba shine Allah ta'ala fala tad'u ma ahada fala tad'u hani ne na addu'a ko ka ce kar ku bauta wa ahadan wani ma Allah tare da Allah ko kuma fala tad'u kar ku kirayi wani ma Allah tare da Allah saboda addu'a yana da ma'ana guda biyu Du'a'u ibada da du'a'u mas'ala Du'a'u ibada shine yabo kamar tasbihi kamar zikirin Allah duk wannan ana kiransa da suna du'a'u ibada abu ne da suke ambato dan yabon Allah da girmama shi da siffanta shi da sifofin kamala ba tare da ka roƙi komai mai ba amma du'a'u mas'ala su ne roƙo Allahumma اغفر Allahumma اللهم Allahumma اللهم عافني wannan duk roƙo ne to kowane sai daga cikin guda biyun nan ibada ne don haka fala ta da umma Allah ahada kar ku roki wani da siffar ya ba ku amfani sai fa Allah ko kuma fala ta da kar ku ce za ku kama sunan wani ku yi zikiri da shi ku ambaci wani ta fuskar yabo in ba Allah ta'ala ba bai tambaya da biyu sai mutum ne ya mutu sai ya bar eh, mace guda ɗaya amma baya da ɗako ɗaya sai jikoki yana da jikoki namiji da kuma mata to menene rabon gadon ba? rabon gadon ta nan gurin wannan mata za a bata kashi daya cikin takwas na dukiyarka ragowar bakwai da ya rage sai a raba wa jikokin nan nata lizzakari mislu hazzil unsayi saboda jika yana madadin da yayin da ya kasance babu dabi ma'ana idan kana da da shi kuma sai ya haihu to sai dan naka ya mutu yayan da ya haifa suna nan to yayan da ya haifa tamfar yayan kalin su ga fuskar sun gado mun ce za a bai wa mace sumuni saboda me idan mace ta haɗu da ta za a ba ta sumuni ne ولهن rubu mai تركتم ولهن الربع مما تركتم إلا كل قرد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن فإن كان لكم ولد da ta to mata kuma sai a ba su kuma riga su zai ta gaskiya shi ne rabi yake cewa wa tumunu lizawjati wa zawjati ma albanina aw ma albanat aw ma aulad albanina fa'lami wa la tazunna aljam'a shartan fafhami wato tumuni da ma rabu mutum a takaice da wannan shine abin da za a raba tsakanin su Karka manta dan da ke jikan da ke samun gado shine jika wanda ɗanka ya haifa ɗanka namiji ne ya haife shi to wannan jikan ko wannan jikanyar su ne ke cin gado amma jika wanda kirka mace ta haifa ba zai ci ka ba an gane ku sai zuwan wannan ba cikin ƴaƴanka yana cikin ƴaƴan wani gidan ba ƴaƴan gidanka ba ne an gane ku shi ne suke ta wai na banu abna ila wa banatuna banu hunna abna urrijal al-aba'id na in kana so ka san su waye ƴaƴan mu banu abna ila sune ƴaƴa wanda ƴaƴan mu maza suka haife su jikokin da ƴaƴan mu maza suka haife su to wannan sune ƴaƴan mu wa na ƴaƴan mu mata kuwa hunna. duk abin da suka haifa na ƴaƴa abu na urrijali da abai ƴaƴan wani gidan ne daban can ba na mu bane ba ma'ana ba za su samu gado ba wannan kuma yake cewa wato tambayar mu shine dangane da abin da ya shafi a harkar ciniki a masallaci an ce ya ce annabi sallallahu ya haramta ciniki a masallaci to ya hadda na kasar wai maza a cikin kwakware masallaci yanzu ana zaune nan sai ka mika mai kasar da Allah ba ni kasar din jiya ko ni sai karan jiya ka baki naira saba'in ko tamanin ya ka kasar ya halatta ko bai halatta ba hadda shi ma bai halatta ba sai an fita wuce a yi rikodin a cikin masallaci amma yanzu a sayar a sauki mutum biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsawa game da su mai tijiya a masallaci da mai cinikayya mai cinikayya yace kada Allah ya sanya masa albarka haka annabi ya addu'a a kansa mai tijiya annabi sai kar Allah ya dawo masa da abin da ya salwanta ko ya fata to abu ne mai tsanani har kuma yi umarni yace idan ka ga mutum yana tela a masallaci cewa kaza na ya fata ka ce masa kar Allah ya dawo maka da to wai za ka fa idan malamai kuke sabani za ka faɗa masa a bayyane ko za ka faɗa a sirrance kar ya zuciya ne suka ce annabi sai ka faɗa a bayyane za ka faɗa karar fa innal masajid lam tubna li hadha sanarwa daban da wannan da tijiya tijiya daban sanarwa daban ko da abu ko da kuma a yare na larabci wanda da shi annabi ya magana sallallahu alaihi wasallam sai mu bari haka ko ai haka yayi to bari sai mun tashi insha Allah ta'ala ka tana mai da addashi sai mun tsaya karshen aya ta 29 a wannan sura mai albarka suratul ra'd yau kuma zamu tashi farkon aya ta 30 Allah ce kazalika a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوغينا إليك وهم يكفرون وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا توكلت وإليه متاب كذلك أرسلناك kamar haka ne muka turo ka fi ummatin zuwa wata al'umma qad khalat min qabliha umamun wanda waɗansu al'ummatan sun zo sun shuɗe kafin ta wato mun turo ka zuwa ga al'umman karshen zamani wanda kafin su an yi waɗansu al'umma daban-daban su ma an turo musu da manzanni a zamanna daban-daban mun turo ka ne zuwa gare su litatluwa alaihim alladhi awhayna ilayka dan ka karanta musu abin da muka yi ka zuwa gare ka wa hum yakfuruna rahman. alhalin su suna kafircewa da ar-rahman. arrahman wato sun kafircewa ar-rahman shine Allah ta'ala abin nufi da cewa suna kafircewa rahmanu sun ji annabi na addu'a sai kira sunan Allah sai kira sunan ar-rahmanu sai suka ce Allah mun san shi amma menene kuma rahmanu duk. suke inkari ba su san ba Allah shi kadai ne amana da sunaye masu yawa kamar yadda yake da sufofi masu yawa walillahi asmaul husna fad'uhu biha shi yasa ce qul Allah aw ud'u ar-rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna ko ka ce Allahu ko ka ce ar-rahman duk abin da ka faɗa ɗaya ne ayyamma tad'u duk abin da zaka kira daga cikin waɗannan guda biyun dai duk suna ne falahul asma'ul husna yana kuma da waɗansu sunayen kyawawa mafiya kyau waɗanda ma ba wannan wato na ce mafiya kyau suna nufin sunayen Allah sune mafiya kyawun sunaye a sararin duniya gaba وهم يكفرون بالرحمن قل da su ربي لا la ilaha هو الله شيء ne ubangiji na la ilaha illa hu babu abin da bauta duka da tantance عليه توكلت جريت ندوغرا وإليه متاب يدوى جريت نقوم قومة تسهل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لغدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد التي ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ولو أن قرآنا دا أتي أقوى أبن كرنتا سيرت به الجبال wanda za a tafiyar da duwatsu yayin da ake karanta shi ma'ana karanta shi ya sa duwatsu su tasirantu su rigidige, su zama gari su zama kura iska ya ɗauke su aw ya bil ardu ko kuma a yayyanta kasa a sanadiyyan karanta shi ma'ana da a wani abun karanta da karatunsa zai sa kasa ta razana ta ce, ta lallabe ta zanto ta yi girgiza ta zama gari aw kullu bihi al-mauta ko da akwai wani abin karanta wanda za a yi wa mamata magana da shi ma'ana ya kasance saboda tasirinsa ya kai matsayin da inda za a karanta mamaci zai yi magana in har akwai wannan abin karantawar a sararin duniya lakana hazal qur'an to da wannan qur'ani shine zai samu wannan sifar wannan shine jawabul lawd kun san a ka'idar larabci ana shafe jawabul lawd to idan an shafe shi sai a kaddara shi to takadirin su shine suka ce la kana hadal qur'an to kenan kalmar qur'an a farko walau anna qur'anan da a ce akwai abin karantawa wannan yana nufin abin karantawa kowane ne da a ce akwai wani dangin abin karantawa wanda saboda tasirinsa su yi da jibalu in an karanta duwatsu za su narke ya kasance iska ta ɗauke shi. aw qutiyar bil ard ko kasa ta kirkice ya kasance ba ta da tasiri aw kullima bihi al mauta ko ya kasance mamata ma a iya musu magana saboda tasirin sa in an karanta musu to la kana hadha al qur'an wadan suka ce jawabin laula lama da za a ce za a samu wani zangin abin karanta da zai samu wannan siffar a zo a karantawa shawa wanda suke zamanin annabi din nan wanda su kan gari inda za a samu wani abin da ya kai tasirin hakan ba aka karanta musu lama amanu to da ba su ma imani ba an san ba za su imani ba kamar nan gurin ubangiji ta'ala yana ba annabi sallallahu alaihi wa sallam hakuri cewa duk tasirin qur'anin nan in zaka kawo wani tasirin ka kara akan naci ka kara ka kara kurai ta dai ba za su imani ba in mun kaddara jawabin laula shine da ba amana in kuma kaddara jawabin laula kamar yadda muka faɗa farko la kana hadha alquran wato wannan na nuna tasirin alqur'ani cewa shine na karshe babu wani abin da yake an gane ku to dangane da Qur'an kamar yadda muka faɗa ana nufin abin karanta dangin kowane irin abin karanta wa? yasa hadisi ya tabbata cikin Bukhari Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa uqifa ala Dawud al-Qur'ana fa kana ya'muru bi dabbatihi an tusrak خفف على داود القرآن النبي داود أن أولي متى سوكي كرن القرآن إذا كان نفس القرآن مو قد يجي لك بكرة هو نفسي abinda ake nufi da Qur'ani a nan zabura saboda ne abin karantawa an hore masa saukin karanta Qur'ani fa kana yaqra'u al-Qur'ana kaga sai annabi sun yawa zabura suna ne al min qabli an tusrida dabbatuhu zai ce a tsora mun doki na in an je kafin a dauko a tsora ya sauke kura saboda saurin karin Fasana na kana la ya'kulu illa min amali yadihi annabi ce kuma daga cikin sufar annabi ba ya cin abinci sai da gumin hannunsa sai da aikinsa ma'ana baya tsaya ya karɓi sadaka zuwa yake yi aiki shi ne Allah ya kawo na atina da minna fadla ya jibalu awdi ma huwa wa alanna lahu hadith أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير abin da Allah ba shi kenan aka tausasa mata sarafan duniya tamfare da aka tausasa mana auduga yadda za mu sarrafa auduga ba wahala haka yake sarrafa karfe ba wahala yi sulki yi kayan yaki yi kayan fada duk wannan abin da yake kenan ya sayar wani kuma ya aji. wani ya sayar wani ya ajiye don amfanin kansa da haka yake cin abinci alaihi salatu wa salam. to a take dai qur'ani yana nufin abin karantawa ke Allah madaukakin sarki sai a bal lillahi al-amru jami'a bal bari dai lillahi al-amru jami'a al'amari gaba ɗaya a hannun Allah yake ma'ana al'amari imanin masu imani a hannun Allah yake garewar masu dangarewa a hannun Allah ta'ala yake afalan yai'atil ladina amanu shin yanzu da suka yi imani ba su ɗaya tsammani ba Allah ya sa'ullahu cewa da Allah ya so na hadan nasu jami'a da ya kire da mutane gaba daya ba su da wannan matsaliyar dan me suke damuwa akan waɗansu sun kan gare ba su imani ba mutanen fa dole waɗansu duk yadda ka so kai kira su to an riga an halicce su don wuta ba za ka ba an samu ka ba kai dai sai dai a baka jarrabawa ka kira su don ka samu ladan kira din ko sun yi imanin ko ba su yi imanin ba amma kar ka damu cewa sai kowa ya ansa babu wanda zai ansa sai wanda Allah ya sa shi a cikin rahoto cewa zai ansa an gane ko dan Allah madaukakin sarki cewa walau sha Allah la jama'ahum alal huda fala takunanna min al-jahilin walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a da Allah ya ga dama da duk wanda ke ban kasa gaba ɗaya sai imani to amma haka Allah ya so huwa allazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min an fara gabatar da kafirun saboda sun fi yawa sannan da kawo mu'min saboda sun suka fi zama ta. a duk haka al'amari wallahu bima ta'maluna basir to amma menene yake sa ni wa'azi ko kai wa'azi ko in yi wa'azi ko ka fadakar saboda da ba mu da allon gebu a gaban mu wanda za mu gane wani yana cikin waɗanda in sun yi wa'azi za su shirya wani yana cikin waɗanda in sun ji ba za su shirya ba ba mu da wannan tabaran aljanna sai mu yi wa'azin muna lalabe a duhu idan an samu mai filiyar sai su ta hannun sai mu samu lada idan ba a samu mai filiyar ba ko mu yi ta yi duk fasaha ba zai fahimta to irin wannan idan ka samu irin wannan kar ka samu damuwa a cikin zuci irin damuwar da za fi sun halakar da kanka akai haka Allah ya so duniya ta kasance abinda aya take karantarwa ke sai Allah ke cewa wala yazalu allazina kafaru kafare ba za su gushe ba tusibuhum bima sana'u qari'atan wata musiba tana jirga kotu bi ma sana'u saboda abin da suka aikata na mugunyin kafir haka Allah zai ce musu azabar duniya yau wannan ta wuce gobe wannan ta wuce jibi wannan ta zo hankalinsu ba zai taɓa kwanciya ba a rayuwar duniya wala ya zalu allazina kafaru wannan ba a lokacin annabi kadai ba malaman tafsiri sai su fassara su ce ga jinan abadar Allah lallasa su a uhudu ma sai ta wahala an zo ga zukul azab sai ta wahala ka lissafa dukkan wannan ka zo har yanzu kafarin yau la yazalu allazina kafaru tusibuhum jama sana'u qari'atu wahala da musiba ba za ta gushe ba tana dirka kursu saboda ne bima sana'u dan saboda abin da suka yi na kafirci wahalan nan cikin gida yanzu su ne makamai da kansu kuma su suke taro dole sai an kayyade makamai to da me yasa aka yanzu yanzu ya zama musu masifa kenan yukhribuna buyutahum bi da kansu suke cewa ya kamata a rike makaman karfin to da san wa san kaman makaman karfin a asiya ne ko a afirka ina ruwan dan afirka mata makaman karfin me yi sani game da su su can wanda suka yi su ne kuma suke cewa ya kamata a zo a rike su ga wahalhalu shekarar da sauki aka yi ta hatsarin jirgin sama babu iyaka wannan shekara kuma ambaliyar ruwa yanzu ake a duniyar turai ga ambaliyar ruwa ga guguwa iska mai tsanani da zo ta yace rufin kwano a rasa wutar lantarki sai wata guda a wata unguwa a wani gari a wurin da technology ya ci gaba a wurin da kimiyya da fasaha suka ci gaba wala ya zalu allazina kafaru tusibuhum bima sanahu ba yanda za su wahalar ruwan sama ne me suke da shi da yana ruwan sama eh, zuba kare musu da adi me suke da shi na kariya za su kare wato ainihin iska ko guguwa idan ta taso kace musu da adi me suke da shi dole su ga kudurar Allah tana gudana dole kuma su sallama ba su da yadda za su fita sami su ta hullu kariban min darihim in ma wata musiba ba ta same su ba aw ta hullu ko kai ka sauka kariban min darihim a kusa da gidajen kawai a ga cewa ka kawo rundunar yaki ka zo ka zagaye garin ba su ga ba fita ka sa su kwana ashirin ko talatin har kayan abincin su ya kare ruwan ya ya kare man fetur ya kare kananzir ya kare a fito za a je nema kuma ga da makami a hannunka haka fito da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya haka yawa banu quraiza annabi ya zage yi tsawon wani kwano. haka yawa banu ruka haka yazo yawa mutanen kaibar haka zagaye su shine auta hullu ko dai musiba ta same su musibuhum qari'atun musibuhum jama'a qari'atun aw hullu ko kuma ya kasance wato ta tahullu qariban min darihim sai ka je ka sauka a kusa da gidansu tare da mutum to wannan sai zanto tahullu fa'ilinsa tahullu anta ya zanto annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ake ci aiki ko man yanubu manabahu ko wanda yake madadin annabi cikin dukkan wani sarki da yake jagoranci na ci gaban addinin musulunci sai zama barazana da duniyar kafirci waɗanda suka ce tahullu din nan fa'ilinsa ba wai bamirin eh, mutakallim bane ba a'a fa'ilinsa au taqullu qari'atun kuma dai sai dai ba a mai ta ba dan an ambace ta ba au taqullu qari'atun qariban min dari ko ya kasance wata musibar ta sauka in ba ta same su ba ta sauka a kusa da gidan ta sauka a kusa da kasar suna cikin walwala da jin daɗi sai su ga makocinsu wata musiba ta zo ko ta fari ko ta yakin ba ta hankalinsa ba zai kwanta ban ana yakin ba ta sa duk da suke makotaka da su duk wannan abin da Allah ke faɗa yake razana da kafirai ko dai musiba ta sauka a garin su ko kusa da garin su hatta ya atiya wa'adullah haka al'amari ne suka bada kasancewa suna cikin zaman nadar har alkawalin Allah ya zo alkawalin Allah na tashin kiyama ko alkawalin Allah na bude masa kamar da dan su malaman suka fassara ayi makka إن الله لا يخلف المئات للي ألا تعالى باية طابع المئات وتلوكة لأجينة وريفة كريفة كريفة ولقد استهزع برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان إقاب ولقد استهزع birkulin min qablika hakika an yawa waɗansu manzanni da suke kafin ka suke haka Allah ke cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amlaytu lil ladina kafaru sai ne jinkiri da su waɗanda suka kafirce din na dan yi musu gato ne musu jinkiri ban kama su da azaba ba sun ba aqastuhum sannan da ya garkin da yake fa azaba fa kaifa kana iba Yaya uku ukuba ta kasance lokacin da nake da su nan kamar kwantar da hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam in waɗansu sun ma injili yanzu annabawan da suka gabace su suka gabace su an musu injili ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qabli inna rabbaka lil maghfirati wa iqabin alim in ko aka yi injilin nan to Allah ba mantawa yake ba jinkiri ke ubangiji ta'ala la yuhmil ba wai manta yake ba amma yuhil wato jinkiri ke wa mutum ya mata talala da kansa har yi masa kamun da idan ya kama su kuma ba zai yi kulishewa ba shi ne yake fa kai ka kada ya kama yaya hukuma ta kasance da shi أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا أعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب إن يزون دي كسب في قائم سيئي على كل نفس أكم قوة لي بما كسبت cewa zai zartar mata abin da ta aikata abin da ta tanada na aiki yanzu daidai da wanda bai da wannan damar qa'im tsayyi to suka ce al-qiyam huna laysa ba wai tsayuwa wadda ke da kifiyan zama ba a'a tsayayye game da abojin kulawa da shi wajen kiwatansa wajen tsawalli wato kutuncin lamarinsa haka man huwa qa'im yanzu wanda yake tsayayye ala kulli nafsin akan kowace rai ya san me take ciki yake kuma kulawa da ita yana kididdige ayyukansa bima ka tabar dangane da abin da duk ta aikata na aiki dan ya mata hisabi akai yanzu wanda yake da wannan zai yi daidai da wanda ba ya da wannan sufa ba zai daidai da ma'ana ubangiji ta ala ne qa'imun ala kulli nafsin bima shi ne tsaye shi ke kulawa da kowace rai ya san kuma abin da ta aikata kuma zai mata hisabi a kai amma kuma ta ko dukkan dangin abin bauta wanda ba Allah ba yana da wannan kulawar ba da wannan kulawar duk wani wanda ba Allah ba ba ya sanin abin da kake ciki sai lokacin da kai kake gaban ka. kuma lokacin da kake gaban ka, abin da ka furta zai iya sani amma in ka koye wani mummunan nufi a zuciyarka baya iya sani to kaga wannan ana nuna gajiyawar dukkan dangin abin bauta kowane irin abin bauta aka bautawa gajiyayye ne kuma ana nuna kamala da bunkasar Allah don Allah shi ne yake bunkasacce shi ne wanda yake kamulalle yin jami'il wujud ta kowace irin fuska yana daga cikin kamalar sa sanin abin da kowa yake fa'imun ala kulli ba bima kasabat wanda yake da wannan bai daidai da wanda bai da wannan kamar wato ba sai an kawo wannan sai bangaren kamar yadda Allah ya ce amman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbi sai yayi kilo zai zama daidai da wanda ba haka ba kaga ba zai zama daidai da wanda ba haka ba da haka a can gaba sai ce kula halitta wallazi ne alamuna wallazi ne la ya'lamun inna ma yatazakkaru ulul albab a can gaba ke to da haka ba sai an kawo ɗayan ba sai Allah ce waje alulillahi suraka. tare da kasancewar Allah shine qa'imun ala kulli nafsin zama ka tabbaci kadai amma tare da haka ja'alu lillahi shuraka sun sanya ma Allah kishiyoyi ja'alu anan gurin lillahi suraka, ma'ana sun sanya ma Allah kishiyoyi abun nufi sun kudurce a cikin zukatansu ga wani na da dama irin damar Allah domin ja'al anan da ma'ana ne eh, ma'anar sa itikadi na zuci ba wai sai mutum ya ajiye gunki a gabansa ba da zaran ya kudurci a zuciyarsa abu kaza yana da tasiri irin tasirin Allah shi kenan ya sanya ma Allah kikiya da shi da wanda ya ajiye gunki a gabansa duk ɗaya ne galibin abin da ke rikitar da mutane idan ka ce kayi shirka sai ce gunki na sa a gaba na mata su ji ba ba haka bane ba da zaran ka ɗauki wata ce bantacciyar suka ta Ubangiji ka biyo bil hadama shi kenan ka yi shirka ba wani bambanci tsakaninka da wanda ya sa gunki gabansa an fahimta da kyau وجعلوا لله شركاء sun sanya ma Allah kishiyoyi sai Allah ce kul ka ce da su sammuhum ku ambata mana sunayen kishiyoyin da kuka sanya wa Allah miki tun daga sunan za ku ga gajiyawa a cikin su kafiran da sai su ce Allah sai manat sai su uzza to tun daga sunan akwai gajiyawa a cikin domin Allah suna nufin wai mu'annas ne na Allah manat suna nufin mu'annas ne na almannanu al'uzza ala wazn fula suna nufin mu'annas ne na al'aziz to duk lokacin da kace ga muzakkar ga ko mu'annas wanne ne kuka mala kuma aw man yulqu fil ilmi wa huwa fil khisami ghayr mubin yanzu wanda baya baya zama kamili sai ya yi ado zai daidai da wanda shi kaɗai ma malalle ne ko bai ado ba yanzu namiji shi kaɗai idan ka gan shi ya sha rana daga cikin singileti daga tseren wando wurjen jan ado ne ita kuwa sai ta sa jagira sai ta sa gazal sai ta sa hoda sai ta sa yari sai ta sa haƙorin haji kuma sai ta yi murmushi har kafin ta yi ado in ba haka kai ba duk babu ado إذا فهو كامل بنفسه وهي كاملة بزينتها فالكامل بنفسه ليس كالكامل بغيره هذا زي ما دai bai to tun daga lokacin da suka sanya wa sunan gumakan su sunayen mata sai ya kasance sun nuna gajiyawar gumakan nan. an fahimta ko to shi ne sai kulta muhum ko an bata mana sunayen gumakan mana biji daga sunan maza a ganin da ke sai ne ba su da kamala to kaga ba za su ambata ba banda su ko da ya zo wani zai zo samu gunki ya sa masa sunan namiji din shi ma dai na ke shi ne don da zai sunan ba zai dace da sunan Allah ta'ala ba am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi sai kuna so ku rinka baiwa Allah labarin wani abu ne da bai sani ba cikin kasa am bi zahirin min al-qawl ko kuna so ku ba labarin zahirin min al-qawl wato zato na magana abin da kuka yi zaton cewa kaza ne sai ku baiwa Allah labari cewa kaza din nan kuma kaza ne kuma Allah ya yarda da ku aka haka ya tabbata da ku aka haka zai ma'ana yadda kuka riki waɗansu ababen bauta fama, ko kuka riki waɗansu ababen da kuka ce za ku yi tawassuli da dan su kai ku fadar Allah tawassulin nan da kuke yi da su ba Allah ne ya ce ku yi tawassuli da su ba yanzu ku ne kuka zaba da kanku in har kun ce tawassuli da su ya inganta kuma ya zanto Allah bai faɗa ba manzansa bai faɗa ba abin nufi yanzu ko kuna ba Allah labarin wani abin da baya da masaniya a kai ko kuka fara ganowa to nabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi kuna ba su labarin wani abu da baya da masaniya da shi a cikin kasa saboda tsabagen ilimi da kuke an bi zahirin na al ko kuma zahirin alƙaul anan yana nake ko dai batil min alƙaul ko kuma azzan min alƙaul ko kuma kawai suna magana ne ta zato lalle ko ya zanto sun bai wa Allah labarin abin da bai sani ba cikin kasa ko kuma ya zanto suna zato wanne ne zai fi musu sauki sauki eh to mutum suna zato dan idan suka ce sun yarda da wancan suna bai wa Allah labarin abin da bai sani ba ai suna cikin gare gara mu ce zato suke yi da eh, wannan zato din kuma shine ko da can ma mutanen da da zai ko cewa gaskiya da su suka in ona illa dhanna wa ma tahawwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbi al-huda ba abin da kuke bi sai zato zaton cewa in na yi tawassuli da sunan wani zan dace zaton cewa in na zuwa ne zan dace zaton cewa in na zuwa ne zan dace zato kawai suka yi inda zan la yi guli min al-haqqi a shi ko zato ba gaskiya bane ba zato da ba gaskiya ba ko tun da zato ne ba tabbas ba ke don inda tabbas ne tabbas ba ta yiwa sai ta hanyar wahayi to sai kasance babu wahayi a hannunsu yanzu ne suke gina zato to zato ko zai zama to dan saboda haka ba a yadda ba ya kasance ka wani wanda zai kai ka fadar Allah ta hanyar ka bautata masa ko ka kiraye shi dan shi ya kai ka ya isar da kai wajen Allah sai dai an yadda ka riƙi wani ya kai ka fadar Allah ta hanyar ya sanar da kai mai Allah yake so mai manzan Allah ya koyar wannan an yadda an fahimta ku wasuƙa suna da mana guda biyu ka yi wasuƙa da mutum ta hanyar ya sanar da kai hukunce hukuncen Allah kamar yadda Allah ya so kamar yadda mutum sai koyar wannan ya halatta sai balbuwa wasu dole ne ma ka samu wannan wasuƙa da wasuka ta biyu ka ji ibada ka dogara ga wani dan saboda shi wali ne ko salihin bawa don ya kisar da kai fadar Allah ya cece ka ka ki aiki ya zama tsammanin mara buka wai malam ya kino ma saboda zakka ko wannan ai kaga ba zai kai labari ba ka kino ma saboda zakka bayan ka farka ta sunan ko ba zai ta zo ba to wannan ba za ta yi wannan ba wannan bai halatta ba mutum ya yi irin wannan أم تنبهونه تنبهونه ما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول كألا لا بل bari dai zuyina lillazina kafaru makaruhun. su kafirai an kawata musu makaruhun dabarun su ko aikin su an kawata musu aqidar su ne sai suke ganin daidai ce wa suddu an sabili an kautar da su daga tafarkin Allah wane ne ya kautar da su shaytan wa zayyana lahum shaytanu a'malahum fa saddahum an sabili fa hum la yahtadun ya lati wa man yudlilillahu dukkan wanda Allah ya so ya batar da shi ko malahu min had ba ya da wani wanda yake da yake shirye da haka ya kamata ku fahimci wannan duk inda mutane ake halakar da su ta babu tawassuli wallahi kun kai wa tawassuli ku kawo fahimta ka huta matakar ka fahimci tawassuli ba to za a yi take ka a gare tawassuli abin da ake nufi ka sanya wani mutum ya zama tsani tsakaninka da ubangiji to shine wannan muka ce ma'anarsa guda biyu ko dai ka sanya shi tsani ka da ubangiji saboda sai ka san bawa ne Allah ya alice ka dan bauta wa ma rubuta jinna wal insa illa gudu. kuma ka san bauta ba a yi da san rai sai da abin da Allah yake to sai kasance shi malami ne sai ko ba malami bane ba ya tsara ka sani sai sanin ka kadan ne kana so ka bauta ma Allah duka ga tsarin da Allah yake so amma ba ka da ilimin da zaka gano haka a Qur'ani da hadisi sai ka sanya wani ya zama wasu dadinka ya karanto ya sanar da kai ya zanto ya maka fatawa mai Allah yake so kai mai manzon Allah ya raya kai ya dora ka kai kamar yadda mutum ya zama wasu ba tsakanin ka domin jin ta wannan hanyar wannan ya zama wasu amma da wasuli ta hanyar yadda za ka sa wani ka ce shi ne zai zanto ya shige ma gaba a gaban Allah a maimakon ka roki Allah sai ka roki ko ka roki Allah ka ce dan shi to wannan bai halatta ba abu guda uku ne ya halatta ayyuka wasu ne su a duk duniya duk wanda ya kara na hudu to na hudun nan da ya kara bid'a shi abu na farko sunayen Allah walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sunayen Allah ka ce ya Allah dan sunanka ar-rahman ya Allah dan sunanka ar-rahim ya Allah dan sunanka al-aziz za ka kwatanta wannan da cewa ya Allah dan bawan wani? ya Allah dan sunanka ar-rahman zai daidai da dan bawan wani? ya Allah dan sunanka al-aziz al-ghafur daidai ne da cewa dan wali wani ba zai taɓa zama daidai ba walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ku roki Allah da waɗannan wannan shi Allah yake ce na farko kenan abu na biyu aiki na gari aiki na garin nan imani na ciki jihadi na ciki duk qur'ani ya karanta da haka hadisi ya nuna haka a qur'anin ce ka yi dukkan babin wannan karkashin fadin Allah ta'ala yi ne. yake ya ayu allazina amanu taqullaha wa butagu ilayhi alwasilata wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun yi magana imani da takawa a karfe ya kawo jihadi wannan sune shugabannin al'amari gaba daya imani da shi aiki ke ingantuwa takawa kashin bayan al'amari jihadi zero to salamu kai, zero to salamu islam kenan al jihadu fi sabilillah to sai ya kawo tawassuli a cikin dan ya nuna ana yin tawassuli ne da ɗaya daga cikin dangin ayyukan alkhairi kamar imani kamar jihadi kamar kaza da kuma dukkan sauran ayyukan ibada ana yin tawassuli da da'a da kaiwa mahaifanka ka ce ya Allah dan da'a da nake mahaifana ka biya mun bukata kaza ya Allah dan biyayya da nake mahaifiyata ka biya mun bukata kaza ya Allah dan ciyar da miskini da nake ya Allah dan qiyamul lailin da nake ibadar da kai sai kai tawassuli da wannan an da maka da wannan imani da kai tawassuli da ka karanto Qur'ani da su gani inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab suwaye ulul albab allazina yadhkuruna Allah suna me zikiri qiyaman wa qu'udan wa ala dhunubihim baya ga nan wai tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi suna me kuma tintintini ga halittar sama da kasa wannan ma ibada ce idan sun yi wannan su ce rabbana ma khalaqta hadha باطلا سبحانك فضل سبحانك من التسبيح تسبيح فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخذته وما للظالمين من انصار فإنت ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنوا mun ji mai kira yana kira zuwa ga imani sai muka yi imani an aminu bi rabbikum طعامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار sai suka yi tawassuli da imaninsu na a gafarta musu zunubansu na a kankare kurakuransu na a rubuta su cikin al'abra bayi masu da'a da suka yi wannan tawassulin ba su ta jaba lahum rabbuhum sai ubangiji ta ala ya amsa kiran su yace me anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw unsa ba zan so tozalta aikin mai aiki ba mace ne ko namiji da wanda ya zikirin da wanda ya tasbihin da wanda ya tafakkuri da wanda ya ce kina azaban nas da wanda ya ce subhanaka la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw unsa ba'dukum min ba'd kowanne zan baki yanzu yi tawassuli da imani inna na ina munadi munadi da imani yanzu wannan tawassuli ne ko labari ne haka zaka ce labari bane za ba Allah labarin abin da bai sani ba sai suka rabbana ya mu sai suka ce me inna na ina munadi munadi da imani hakika mun ji mai kira yana kira zuwa ga imani an aminu bi rabbikum yana cewa ku yi imani fa amanna sai muka yi imani yanzu Allah bai sani bane suke ba shi labari ya sani to me yasa ka kawo wannan wasu ne suke da imani an aminu bi rabbikum fa amanna sai muka yi imani a sakamakon imanin nan sai suka ce me farga lana zunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abra amma idan mutum yana karatun malam zurke sai wuce a guje bai fahimci komai ba matukar za ka yi karatu ba tare da ta tsaya ta fahimci shi ba sai ka yi ta wuce aya kana koyar da kai abin da zaman to ruhin rayuwarka haka ba a yin tawassuli sai da sunan Allah ko da wata sifa cikin sifa ta ɗaya kenan na biyu ko da aikin alheri na uku ko da addu'ar salihin bawa ya zo ka samu wani salihin bawa ka ce ya maka addu'a wannan ya halatta a lokacin annabi sahabbai sun yi bayan annabi ya bar duniya kuma sai suka kawo waɗanda suke ganin sun fi kowa salaha dan lokacin annabi akwai salihin da ya ji babu wani salihin da ya ji dukkan wata salaha kuma ta fice wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da haka sai suka je wajensa suka sai an yi fari yana membarin juma'a suke cewa ya annabin Allah ruwa ya yi kai mana addu'a annabi ta fitar da hutubar juma'a ya yi addu'a ga jimare ya kama ruwa ya zuba har mako guda juma'a da suna biyo suka sake koma suka ce ya annabin Allah ruwa ya yi yawa eh, annabi kuma ya sake daga hannu ya ce Allahumma awalaina wala alaina ya Allah kai jefa mu kuma dan su samu mun samu haka yanzu nan lokacin rayuwarsa kenan sai suka yi tawassuli kin da zatin ta ko da addu'a ta ai suna yana nan a masallaci yana bari. suna da dama su daga hannu su ce ya Allah saukar mana ruwa dan mafi soyuwa mafi kaunatuwa a wurin ka shine bawan ka gashi yana hudu barkin ba amma ba su haka ba su suka ce ya annabin Allah roƙa mana Allah ba ruwa yanzu sun yi tawassuli da zatin ta ne ko da addu'a ta da ruwa yawa sai suka dawo suka yi tawassuli da zatin ta ko da addu'a ta to sai ka dake nan bai koyar da su su yi wasu da zatin sa to da ya bar duniya sai aka yi fari lokacin Umar dan Khattab sai Umar dan Khattab ya jawo bai sai suka je wajen wa suka je wurin Abbas babban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Allah lokacin annabi na dare muna tawassuli da annabi sai ka tayar da mu yanzu ko annabi baya nan muna tawassuli da addu'ar Abbas ibn Abdul Muttalib sai Abbas yayi addu'a sai aka tayar da ruwa inda zatin Abbas suka yi tawassuli ko da addu'arsa da addu'arsa domin da a ce da zatin annabi suka yi tawassuli lokacin rayuwarsa ko da bayan mutuwarsa zatin yana dan a cikin kabarinsa a cikin dan Allah ya haramta wa kasa ne cin naman annabawa zatin sa yana nan kamar yadda aka binne shi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya mutu ba abin da ya canja zai ka Abu Bakar ya zo ya bude jimbar cikin bargo gaishe yana kanki ba ce shi yace ta ayyana wa mayyitan ya rasulullah yace kana da rai kan shi kake bayan kafar duniya ma kan shi kake ya annabin Allah ba abin da zai canza jikin annabi inda da zatin ka ake tawassuli sai su manta su a sai da me ake tawassuli da addu'a ka sun da yanzu ba ya da rai addu'ar nan ba za ta yi ba ko sai a koma zuwa wurin wa masu rai to sai Umar ya duba ya ji a lokacin cikin masu falala akwai Abbas sai yake babban annabi ya mana addu'a hadisin na cikin Bukhari amma yau sai wani ya fassara maka wannan ya ce an yi tawassuli ne da zatin annabi kuma an yi tawassuli ne da zatin Abbas sai ka ce kenan sahabbai suna yi tikadin zatin annabi da cikin kabari babu ko kuma ka ta hadisi in dai sun yi zatin sararin cikin kabari da su je mana zatin bayan nan ba ba zai ba salati aka ce duk inda muke a duniya mai yawa annabi salati Allah zai isa masa cikin gabarin sa sai ka wuce da za ta sai kiwa a sai ka wuce da za ta sadon ba shari'a bane shi yasa su sahabbai ba ba saboda su sun kwamfada daga makarantar annabi cewa ba a yi tawassuli da zati ana tawassuli ne da addu'ar bayan bawa da da zaran ka yi tawassuli da zatin wani to shike nan kan shirin ka ina fata an fahimta to an yi tawassuli لهم عذاب في الحياة الدنيا ɗora musu da matsaloli na rayuwa na yau da gobe wala azabul akhirati ashar kuma azabul lahira ita ce za ta zama mafi tsanani wa ma lahum min Allah min waq ba su da wani min waqin wanda yake mai kariya min Allah wanda zai kare su daga azabar Allah gobe kiyama san ba zai taɓa yiwa ba ma'ana duk kwanciyar hankalin da kafirai suke ciki ko ci gaba da samu sai ka samu akwai rashin jin daɗi a ciki sai ka samu akwai musiba a cikin rayuwarsu sai مثل الجنة galibinta ga waɗanda suke almuttaquna ga tuffan nan ta za ta fi waɗanda suka ce masal jannatin lati yu'id almuttaqun masalu shine mubtada kamar ana kaddara fi ma yutla alaikum masalul jannati cikin abin da ake karantar da ku akwai siffar aljanna allati wu'id almuttaquna wanda aka yi alkawalin ta ga waɗanda suke masu takawa tajri min tahti al-anharu ko ramu suna gudana karkashin benayenta ukuluha da'imun dangin kayan marmarin da ke cikin ta da'iman bimantacce ne baya yin kayan marmarin aljanna baya da kaka baya da rani a ce kakansa ya wuce kuma sai baɗi kakan mangwara ya wuce sai baɗi kakan ayaba ya wuce a aljanna babu wannan ukulu ha da'imun duk kayan itacen da ke ciki bimantattu ne ba ta yin an gane ku wa dhilluha haka inuwar da ke cikin aljanna dimantacciya ce ba yadda za a yi rana ta zo ta same ta la yarawna fiha shamsan wa la zamharira shi ne hadisi ta bar cikin bukhari da muslim kai da muka hadiya cewa annabi ya ce inuwar cikin aljanna akwai inuwa guda daya wadda matafiyin doki zai shekara tafiya shekara dubu ɗari ba tare da ya wuce hadisi cikin bukhari da dubu ɗari ba shekara dubu ɗari in ma za ka iya kirga shekara dubu ɗari ɗin wato zai iya yi ba tare da ya wuce inuwar ba shi ne da'imun ɗin kenan shi ne sai sai sidirin makasud wa zullin mamdud ko sai sidirin makasud wa talhin mamdud wa zullin mamdud wa ma'in masdud ka fakiyatin kasira la maqdu'atin wa la mamdu'a to wannan la maqdu'atin wa la ka kaga shi ne ukuluha da'imun la maqtu'atin abin ba zai yake ba wala mamnu'a ko ba za ka tashi nema ba a hana an gane ku tilka uqubal ladina taqaw ubangiji ta'ala ce wannan shine karshen ukuba na waɗanda suke masu wato shine karshen makoma na masu takawa wannan ita ce makomar da Allah zai tabbatar da su Allah sa mu cikin wa uqubal kafirin an-nar akibar kafirai kuwa karshen lamarin su shine wuta Allah ya والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب والذين آتيناهم الكتاب وطن دمك باطل الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ذاك دفنا فريق إلى أبن دائك سوكر وعسلك wato waɗansu daga cikin waɗanda aka bai mu littafi nan ba su duka ba domin akwai ayoyin da suka nuna ba dukan kitabu ne suka yi imani minhum almu'minun wa aktharuhum alfasiqun minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله وإن من أهل الكتاب كذا من إن تبعيضية وأن يعنون وأن ساكي لدى بسكين أهل الكتاب وأن لسكي ذات إيمان إذا الله ذات إيمان إذا أبن ذات سوكروا ممنين القرآن الكريم khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila suna masu jin tsoron Allah to su ne a nan gurin Allah zai na ati wallazina atinahum alkitaba wadansu daga cikin wadanda aka bai mu littafi yafrahu da jama'a unzila ilayhi suna farin ciki da abin da aka saukar maka saboda sun yi imani wa min al-ahzab amma daga cikin kungiyoyin kafirai kuwa al-ahzab jam'i ne na hizb to sai malamai suka ce wannan suka ce ahzabul yahudi wan nasara daga cikin ƙungiyoyin nasara ɗan mutum da ƙungiyoyin yahudawa manyan yunkiru ba a ba a wanda ke inkarin wani sashi na alfahari abin da suka ce haka suka ce saboda yahudawa sun yadda da wani bangare na annabawa nasara ma sun yadda da wani bangare na annabawa ba wai duka annabawa suka fantarewa ba sun kafirce ma wani sashi ne shi ne kenan daga cikinsu akwai manyan yunkiru ba'da akwai wanda yake inkarin wani sashi na alkur'ani ya kasance ya yi da wani bangaren bai yi da wani bangaren ba wanda wannan dama shi ne abin al'adar yahudi kenan da haka Allah ya ce a fado minan bi babu kitabi وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون لا يكفي العذاب to kenan al'azab anan sai zan to kungiyoyin yahudu ko nasara kenan daga cikin su akwai masu inkari da wani sashi na alqur'ani din to inkari da bangare na kuwa kamar inkarin dukkanin sa wadansu malaman suka ce al'azab shine tawagin kafiran makka wadanda al'azab وإن يأتي الأعذاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا al'azab kaga tawagan kafiran maka kenan da sauran larabawan da aka rabawa goran gayyata dan a zo a yaki annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka zagaye madina ubangiji ya aiko musu da iska arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha ubangiji ya aiko musu da iska ya aiko ta wanda ne mu to sai Allah ya kace su daga aiki to shine wa min al-ahzab daga cikin kafiran makka din nan daga cikin tawagogin su man yunkiru ba'da akwai wanda yake inkarin wani sashi da alqur'ani to me yake nufi da inkarin wani sashi na alqur'ani shine zaka samu sun yadda da tauhidul rububiyya ba su yadda da tauhidul uluhiyya da al-asma wa sifat ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله wannan sun yadda ta fuskar halitta Allah ne kadai ke yi kake wa arza ki kadai ke yi amma a zo abota masa shi kadai shi ne suka ce yadda ba a ja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un kaga ban yanki da kawo al ana nufin al duk da zanto ma'anar innal amura إن الأمور إذا الأهداف دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها الخلل سكتي إن الأمور الأمر الدنيا في يوم ونشوغبنجي ونقدان الجماعة إذا الأهداف دبرها دون الشيوخ in aka kyale su a hannun samari dan bana bakwai ba a sa a hannun dattijai ba masana ya kamata tara fi ba'dhi al-qalam dukkan su ka samu akwai kika da suka ce al anan bi ma'anar kull tara fi kulli alqalama duk sai ka samu shi kaza ala kulli hal wa min azabu min rubaba qul inna ma umirtu kace da su inna ma umirtu sanin da ni an umarce ni an a'budu allah in bota ta mu allah ki kadai wala usrika bihi kar ba a yadda ba hada da wani wajen bota? ilaihi ad'u wa ilaihi Ya zuwa gare ki ne nake yi ya zuwa gare ki ne koma koma take ad'u ba nan ke bota ko nake kira sai وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواء بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي وكذلك أنزل الله كما حكى نيمك توكر بشي القرآن حكما عربيا يزنتوني حكمتي وانديك أربوشة حرف العربي توكك العربي ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم جاءت ذاك بسو يسو ينزكا تنسو بعد ما جاءك من العلم bayan abin da ya zo maka na ilimi na wahayi ka kyale wahayi ka bi san zukatan mutane Malaka laka min Allah min waliyin wala waq to baka da wani min waliyin wanda muke majibincin lamari wala waqi ko wanda yake mai kariya min Allah wanda zai kare ka daga azabar Allah ba za ka taba samu ma'ana ka bi abinda Allah ya maka wahayi kar ka bi son zukatan mutane ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ولقد أرسلنا رسلا من قبلك حقيقة من سورة من من قبلك كافيك وجعلنا لهم أزواجا وذرية muka sanya musu azwajan mataye na aure wa zurriya da kuma ƴaƴa da jiko wa ma kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idnillah baya dacewa ga wani manzo an ake bi ayatin yace zai zo da wata aya ko wata mu'jiza illa bi idnillah sai da izinin Allah wato wannan kamar mayar da martani ne game da abin da aka yi kai to mana da can a baya na maganar su wa qalu laula unzila alayhi ayatun rabbih wa yaqulu allazina kafaru lawla unzila alayhi ayatun wato ana mayar da martani ne wa ma kana li rasulin ayat da kuka ce dan me ba saukar da aya ba ai baya yiwa ga wani manzo an yi ake bi ayatun yazo da wata mu'jiza shi da kansa illa bi idnillah sai da idnin Allah to kaga mu'jiza ba kenan sai da izinin Allah ballantana kuma karama ita ma ba ta yiwa dole sai da wanda Allah ya so karrama shi kenan da ita li kulli ajalin kita kowane ajali an rubuce shi wato ana nufin zamanin da aka ajiye faruwar kowane abu kitabun kamar yana rubuce ne cikin littafi zai tabbata wadanda suka ce a akwai takaddim da take li kulli kitabin ajalun kowane littafi akwai ajalin da aka yi masa na aiko shi a turo da shi wato yanzu wannan lokaci ne da alkur'ani mai girma wannan aya imam al-qurtubi yake cewa mu iya samun matsala guda biyu da kafinta farko dai malamai suna cewa sanadiyyar saukar da ita don mayar da martani ga jama'ar yahudi su ne suke zargin annabi sallallahu alaihi wa sallam suke cewa insanu shahawani mutum ne wai mai matukar shahawa dan ne wadan saboda ya cewa sahabbansa kar wanda ya wuce mata hudu shi kuma ya zo ya auri mata tara lokaci guda Su suka ce wato bukata ta ta kanka to sai Allah ke mayar ta martani cewa auren da annabi fa yayi ku jama'ar yahudu kun sani ba shine faro ba dukkan annabawa kowa ya aure yanzu idan kuka ce wannan tsananin bukatar da kuka jefa wa Muhammad ita to yanzu ya nuna sun kafirce mu dukkan annabawa a cikin har da su yadda da su dan kun yarda da annabi dawo kun yarda da annabi Sulaiman kuma kun san kowanne daga cikin su na da mata sama da na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai kawai Allah ya kawo a fakaice a tsayi wa laqad arsalna rusulan min qablik da can mun turo da manzanni ba sai ya faɗi sunayen ba Waje lahum azwajan wa dhurriyya mun ba su mata mun ba su ƴaƴa to su kuma mai su ma sha'awa ce ya ko yahudu kaga za su yi shiru ce an mayar musu da martani an kashe bakin sanya so ma'ana ta biyu ko mas'ala ta biyu dan wannan aya ta nuna muhimmancin aure cewa tafarkin annabawa ne yin aure wato duk yadda kake ga ibada ba za ka kai ibadar annabi ba to kenan kada ka ce saboda sabagen ibada za ka shiga kalwa za ka shiga hufi za ka je bayan gari ka ɓuya ka yi buka ba ka yi ba aure ba cin mai daɗi ba ɗaura mai daɗi ba aure idan kai wannan ka saba mata farkin annabawa saboda annabawa ga su kowanne da Allah da azuwa da mutuniya duk ibadar ka ko ba za ka yi ba to shine Imam ku qurtubi ke magana sai aya ta gaba lafiya يمغو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ya الله ما يشاء وبنجي تعالى كل كتابي أبن ديسو ويثبت كما ma'ana ko da ya rubuta abu cikin allon kudura a cikin nau'il mahfuz kuma ganin dama da kage ya tafi ya canja da wani sai ya tafi ya canja da wani ba a cewa dan an gane ku to shine abin da wannan ke nufi wannan zai sa ka fahimci waɗansu hadisai na annabi kamar hadisin da yake cewa sadar da zumunci abu ne da yake karawa mutum kwanaki na rayuwar duniya yazidu fil umri sadar da zumunci yana kara maka shekaru da wadanda suka ce kame za a ce yana ƙara shekaru bayan ko ga Allah ce walan yu akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun ya ce wancan kuna magana ta abin da ya rubuta yamullahu ma yasha'u abin da ya rubuta haka ne in ya ga wasu kuma ya yi wani kuma sai ka ce dan Na la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna wa indahu ummul kitab jigon littafin auren sa yake ba wanda yake lekawa ya san me ke ciki sai shi subhanahu wa ta'ala sai tabi wa in ma nuri annaka ba'd alladhina na'iduhum aw annaka fa inna ma 'alayka al balau wa 'alayna al-hisab imma nuriyannaka ba'd allazina iduhum yan har mun so mu nuna maka wani sashi na abin da muke musu alkawali da shi na azaba aw na tawaffayannaka ko kuma ga damar karɓar ranka kafin ka ga wani sashi na abin da muke musu alkawali na azaba fa inna ba alaikal balag kowane sai cikin bayin da ya faru sai dai dama isarwa ce aikinka ma'ana Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bayanin cewa kafiran maka sun ya tantana musu azaba qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam wa bi'sa al mihad satughlabuna za a rinjaye ku a duniya haka Allah ya ce wato suna ciyar da dukiyar su yanzu kuna amwala ya yasuddu an sabilillahi fa sayunfiquna thumma takunu alaihim hazratan thumma yughlaquna za su kuma kace dukiyar kuma ya zama hasara kuma da karshe a zo a ci nasara a kan. wannan ba Allah ya alkawari bai kuma da annabi to wannan alkawarin ba lalle ne ya kasance annabin na da rai zai faru ba in Allah ya ga dama ya nuna wa annabi a gaban gidan sai ga abin ya faru in Allah ya dama ya karɓi rayuwarsa kowane sai cikin biyu Allah yi wannan baya kawo cika cikin manzancin annabi fa inna ma alaikal balagh sai dai ake da isar amma ka tsaya sai ka ga me za a yi muku wannan ko ba naka bane yaushe ne azabar zaka ga wannan ba gaba ne? shine wa in ma nuriyannaka in har mun ga damar nuna maka ba'd allazi na'iduhum wani sashi na abin da muke musu alkawali haula tawaffayannaka ko mun ga damar karbar ranka kafin ka ga wannan fa inna ma alayka albalag kai dai isarwa ce aikin ka wa alayna hisab Ko kuma hisabi ne na mu jalla sai أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب أولم يروا إن كافرين باتت مثل يا أنا نأتي الأرض لكن من الزكي مكتا ننقصها muna kauye ta min ta dukkan sasanninta ba sa ganin wannan to malamai suka yi tafsiri daban-daban suka ce anna na arba ubangiji na nufin muna kawo wa duniya farmaki nan ku su ha muna tauye ta min atrafiha atraf jam'i na nasar sai suka ce asar shine ash-sharif sharif dukkan mutum mai mutunci ko mai girma sai suke masa asfar to asraf ya zama abin da suke kenan kamar Allah na nufin yana kawo duniya farmaki yana kauye ta ta hanyar mutuwar malamai ta hanyar mutuwar masana sai kasance malami ya mutu a gidansa ba samu mai gada ba wajen iliminsa wajen takawarsa wajen tsoron allansa, malami ya mutu cikin ɗalibansa ba wanda ya bi hanya irin tashi ba wanda ya ji ilimi irin nashi to nan ku su hamil atrafiya rage albarkatun duniya ta hanyar rashin malamai kuma wannan ya shafi kowane irin ilimi in ma ilimin da rayuwa za ta gyaru ko ilimin da addini zai gyaru sai dai ilimin da addini zai gyaru shine kan gaba daga nan ilimin da rayuwa za ta gyaru kuma yana bin sa a baya idan aka ce an rasa malaman addini an rasa malamai na kimiyya da fasaha da likitoci to aika to kuma sauran kuma sun zama ya ayyuan nasu sun zama gusa in ka gusa isai kamar wani likita da ana hira da shi a wata kafar wasu labari yake cewa duk duniya mutane guda biyu ne likitoci da sauran yake da haka kai likita bai kamata ka yi abin da bai da kar ka yi hamayya kar ka yi halayya irin na sauran kar a rinka faɗa da kai kamar yadda ake faɗa da sauran wai duk nan gurin mu sauran ne tunda ba likitoci wani wato ke take ga masu ilimi dai a kowane jinsi dai su ne al'umma wanda ba masu ilimi ba sauran ne wallahu ya da mu akiba li hukmi wadan suka ce min atrat yake ne wato Allah yana kawai kasa ta hanyar wadannan wadan suka ce na'til arda muna zo makata al ardu anan kana nufin ardu makata shin kafirai ba sa ganin ita birnin makka nan ku to ha muna rage ta min atrat ya da gefanta wancan kabila a karkara su musulunta madina ta musulunta can gurin hanyar kauye kaza sun musulunta ana tarjewa har ya zanto ba inda ya rage sai makka sai a zo a bude ta gaba daya ba ta ganin wannan su mutu su yi imani tun kafin a zo a far musu ma'ana wannan ya danganci wancan zamani ke wallahu ya hukumu la mu'aqqiba li hukm ubangiji ta'ala ne yake yin hukunci la mu'aqqiba ba mai biyo baya da hukumi dangane da hukuncin Allah yake kuma daukar kara وهو سريع الحساب صلى فيهم من جدعون وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار وقد مكر الذين من قبلهم waɗanda suke da tun daga cikin kafiran da sun yi makirci sun yi kulle-kulle sun yi kiti ga musulunci su ga sun raunin musulunci ko musulunci sun yi wannan yunkurin min kabli in tun kafin kafirin yanzu walillahi al-makru jami'a karshen dai sakamakon dabara gaba ɗaya tana tabbata ne ga Allah su tsina su sai Allah ya kulla nashi kuma wajen yantar da bayinsa shi yasa dukkan manzo sai kaji Allah ce fa an je na huwa mamma fa an je na huwa alladina amanu ma fa an je na bayan duk makincin da aka yi sai kuma Allah ke samar da manzon sa shine fa lillahi al-makru jami'a ya alamu ma taksibu kullu nafs Allah ya san abin da kowace ne take aiwatarwa a kowane yi taktibu bi ma'ana take aikatawa ko take zartaswa ko take aiwatarwa wa ya'lamu al-kuffaru ta sannu kafirai za su san liman uqbat dar da wace kyakkyawan karshe ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ويقول الذين كفروا سوكا فريسنا كيوا لست مرسلا كيبا من زوبني dan sauran kunne haka suke cewa da annabi sai Allah ce kun kace da su kafa shahidan wa bainakum Allah ya isa ya zama shaida tsakanin ni da ku in ni manzo ne ku kun ce ni ba manzo bane shi ko Allah ya yarda ni manzo ne zai mun shaida gobe kiyama wa man hu ilmul kitab haka duk wanda yake da ilimin littafi zai yi mun shaida kan cewa ni manzo ne shi ma ya isa shaida to mai ilimin littafi shi ne aka ce mummunan ahlul kitab kenan wanda suka yi imani cikin yahudu ko nasara ko kuma dukkan wanda ya imani sai wa annabi sai da cewa shi manzo ne abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi me kace tambaya bi ce a baki wanda ya dawo wanda ya tafiya yana da mace biyu sai yayi tafiya ko yana da mace uku sai yayi tafiya to da ya tafiya sai ya dawo to da ya dawo a wani daki zai sauka to ya danganci irin lissafin da yake zarafin kwana tsakanin matansa idan ya kasance mutum yana tafiya kwana biyu yana lissafin kwana biyu biyu wanda kwana biyu wanda kwana biyu to duk wanda layi ya tsaya a kanta idan ya dawo ɗakin su ne idan ya kwana tsaya a ɗakin wannan kafin ya na biyu ya tafiya idan ya dawo sai sauka ɗakin da zai cike mata kwananta kafin ya bi ɗakin da ke bi mata wannan shine abin da ya fi dacewa to amma inda ake samun matsala shine sai ka samu wani yana bi ne ta hanyar girki ko yana nan ko baya nan dai yau wanda da girki ne gobe wanda da to ta iya yi wa a lissafi ya bar wannan zai dawo ɗakin wanda amma ya dawo kuma ranar girkin wanda kuma to waɗansu zai iya yi rigima cewa tun da bai suke girki to kamata ya a zo ɗakin ka to gaskiya abin da ya kamata a kiyaye shine kwana ba da horto ba kuma kai dan cewa kan ma gata idan kana da mace biyu zuwa abin da ya sama ya kamata da huwarto daban kwana daban ya kasance duk inda kake kwana rannan ba na ake da huwarto ba kai kanka zai yi maka maslaha da ya addu'a kan kai wannan kuma tambaya ta biyu dangane da abin da ya tafi ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-juziyya a takaice shine abu abdullahi Muhammad ibn Abubakar Muhammad ibn Abubakar ibn Sa'id ibn Hurayr al-Dimashqi an haifi ibn al-Qayyim al-Juziyya a shekara ta ɗari shida da tasa'in da ɗaya bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam a ƙauyen Dimashqa tsakanin garin su zuwa babban birnin Dimashqa bai fi mil hamsin ba kacal zuwa Dimashqa ya girma ya tashi a cikin birnin Damascus a nan kuma yi karatu wajen malamai daban-daban ya yi fice a fagen ilimi daban-daban ilimin fiqhu ilimin usulul fiqh ilimin tafsiri ilimin tauhid da sauran ilimomi na shari'ar musulunci daga cikin mashahuran manyan malamansa akwai shekul islam ibn taymiya wanda muka yi bayanin rayuwarsa a lokacin can da ya gabata baya ya yi shekaru ɗaiɗai a wurin shekul islam har shekaru goma sha shida tur yana karatu wajensa domin ya haɗu da ibn taymiya ne a shekara ta ɗari bakwai da goma sha biyu bayan hijira kuma yana tare da ibn taymiya har ibn taymiya din ya mutu a shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas bayan hijira kaga ya shekaru ɗaiɗai har goma sha shida kenan a wajensa ya yi wallafa da littattafai daban-daban a bangaren fikihu a bangaren tafsiri a bangaren aqida a bangaren sirar da bangaren sira da kuma hadisi daga cikin littafansa a bangaren usul fiqh akwai ilamul muwaqqi'in har rabbil alamin a bangaren sira akwai littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad a bangaren tauhidi akwai shifa'ul alim في مسألة في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل وأن لسافة هنا الجو أقول لسافة السوائق المرسلة akwai littafin hidayatul hayara akwai littattafai daban-daban da yi a cikin bangaren hadisi akwai ma'alibus sunan sharhin da yi na abin nan na ba ma'alibus sunan ba kai abin nan sharhin da yawa littafin Abu Dawud yayi sharhi da littafin sunan na Abu Dawud a ah, ba aunar ma'bud ba ba aunar ma'bud ne shi dan kwanan nan na dai manta sunansa ba ma'alibus sunan ba dan ma'alibus sunan na Imam al-Qasabi ya dai wallafa daban-daban a bangare daban-daban na ilimi a bangaren abin da ya shafi ta qulub ya yi sharhin babban littafin sufancin nan ya yi masa sharhi ya sa masa suna saliki. Bai na madarij iyaka na abudu ko iyaka na نستعين ya tafi tsakanin sufanci na gaskiya da sufanci wanda yake ba na gaskiya ba sufancin da ya dace da sufancin da bai dace ba littafin yana da kyau kwarai da gaske dan sharhi ne na manazil sa'irin sai kuma sai ce madarij salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yana da dadi kwarai da gaske wannan littafin akwai littafin sa mai dadin karantawa mai suna bada'iul fawaid wanda shi kawai dukkan wata fa'ida da ta zo a kwakwalwarsa kawai ya rubuta shi fa'ida ce ta nahawu fa'ida ce ta balaga fa'ida ce ta fikihu ilimin usul fikihi duk abin da ya zo kwakwalwarsa ya tuno shi kawai sai rubuta sai ya sa masa suna bada'iul fawaid fa'idoji masu tsada ba wai ga magarin fa'idoji ba masu tsada ba da wal fawaid to wannan littafin yana da matukar kyau kwarai da gaske akwai tafsirin sa da aka tsara ba shi ba amma tafsirin da yawa wajen ayoyi aka tattara wuri guda aka samu suna at-tafsir al-qayyim libn al-qayyim wannan littafin yana da matukar kyau zadul ma'ad yana da matukar kyau akwai littafin miftahu daris sa'ada akwai littafin tariqul hijr kai ne wa babu sa'ada kai wannan littafi yana da kyau kwarai da gaske yana magana akan hijira iri biyu hijira zuwa ga Allah hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce hijiran farko kafin hijira daga gari zuwa gari hijira zuwa ga Allah ta hanyar tauhidi hijira zuwa ga manzon Allah ta hanyar mutaba'a in tauhidi ne wajen kadaitawa ka kadaita Allah kadai wajen biyayya ka bi manzon Allah kadai yace tauhidi iri biyu ne tauhidin abun bauta shine Allah tauhidin abun bi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tariqul hijratayn wa babu sa'adatayn wani kitabin sahadil arwah ila biladil afrah yana magana ne akan aljanna sufofinta benayenta gidajen da ke ciki matan da dukkan komai na aljanna littafi ne mai daɗin karantawa hajil arwah ila biladil afrah da dai sauran da masu kima ibn al-qayyim ya yi fice kwarai da gaske wajen mayar da martani musamman ga yan bid'a kuma akwai ka da sun matsaloli da ibn al-qayyim ya kwankwasa kofar ya rubuce rubuce a kai kamar hukuncin mutumin da ya saki sai na cikin fiki me ya hukunci sakin ya sako bai ko bai saku ba ya littafi guda ya samu suna igasatul lafan fi hukumi salatul ghadban إغاثة اللهفان Akwai حكم صلاة maka أقول القاسم مكة من تولى min اللهفان من مصايد الشيطان شيوان كان دبان وانا دبان a take su babban malami Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta ɗari bakwai da hamsin da ɗaya bayan hijira shekara ta ɗari bakwai da hamsin da ɗaya bayan hijira littattafansu suna nan a labararin musulunci ana karantar da su waɗansu a jami'o'in duniya ba ana karantar da su a da ta wannan shi ne ibn al-qayyim wannan yake cewa mace ne take da juna biyu kuma tana yawan yin amai sai ta ajiye azumi me hukuncin ta hukuncin wannan mata ne wato ainihin a za ta ciyar da miskini kamar yadda muka faɗa wannan fata wancan ba da mu an sai irin cewa akwai kafanin malamai tsakanin masu cewa a ciyar a yi ramuwa tsakanin masu cewa a yi ramuwa kawai da ciyarwa tsakanin masu cewa kaza amma dai mafi ingancin magana za ta ciyar ne kawai babu ramuwa a kanta ku ɗauki ka'ida sananniya ka'ida sananniya shine a babin azumi in mutum ya bar azumi in ma dai a ce ya rama ne ko a ce ya ciyar ko a ce ya rama ko a ce ya amma ba a haɗa wa mutum ramuwa da ciyarwa nan take domin ciyarwa ana yin ta ne a madadin ramuwa ramuwa ana yin ta ne in mutum na da ikon yi yadda ba zai bukatu ba zuwa ga ciyarwa la yujma'u al badali wal mubdal minhu kamar yanzu a ce in baka samu ruwa ba ka yi taimama to yanzu a ce ka yi taimama kuma ka yi alwala za a hada ma ko dai kai taimama kadai ko kai ne alwala kadai amma la yajma bayna tayammumi wal wudu'i fa kadhalika la yajma bayna al-it'ami wa qada'i as-sawm ko dai al-qada'u faqat ko kuma ya kasance as-sawm kadai wa assalamu alaikum wa rahmatullah من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الرقى والتمائم